Allah ya ceci Isra'ilawa, Allah ya hito da mutanensa daga ƙasar Masar, Allah ya bi da su cikin umudin girgije da rana, da dare Allah ya bi da su cikin umudi na wuta, bayan sun tashi, Masarawa sun ka ce, Me muka yi, mun bar Isra'ilawa sun kubce daga hannunmu. mun rasa bayi yanzu, sai Fir'auna da mutanensa suka bi Isra'ilawa suka cin masu a bakin babban teku, Isra'ilawa sun ji tsoro kwarai ga teku gaba, ga runduna na Masarawa a baya, ba su iya tsira. Musa ya ce musu, Kar ku ji tsoro. za ku ga abin da Ubangiji Allah zai yi domin ya cece ku, diba hoto, Allah ya buɗe musu hanya tsakiyar teku, ruwa ya rabu biyu, ya yi musu bango, Isra'ilawa sun shiga tsakiyar teku suna taka ƙasa. Masarawa sun yi ƙoƙari su bi su, sai Allah ya ce ma Musa, Miƙa hannunka bisa teku, ruwa zai rufe Masarawa. Dukan rundunan Masarawa sun ka mutu cikin teku, Isra'ilawa sun ka ga ikon Allah, sun dogara ga Musa, shugabansu, diba hoto gaba.